kasuwa kenan yanzu haka ba kowa a cikin gari sai dai jami'an tsaro zon okay sa abin press ɗin don yi labarai assalamu alaikum mu dai da sake saduwa da ku sunana abdurrahman kai tsaye daga tashar arewa tv a yanzu haka mun shigo cikin gari yanzu haka muna cikin kasuwa amma kaga dai kowa ya bi doka a jihar kaduna gaskiya ba kowa banda 'yan sanda da suke bakin aikinsu kenan da Allah kowa ya zauna a gida dan Allah abu doka saboda cutar nan wallahi da gaske ce to amma ko za ka yi faɗa mana wace unguwa ce wannan wannan fanteka kenan cikin jihar Kaduna fanteka sabuwa ko tsohuwa fanteka tsohuwa fanteka nan wajen metro ka duba za ka ga ba kowa ga 'yan sanda nan ba suna aikin amma ka tabbata lalle mutane sun bi dokar nan yadda ya dace gaskiya mutane sun bi doka tun da shi ba a fito kasuwa ba wannan wajen kowa san waje ne na cinkoso da hada-hadan mutane amma tun daga gaba kowa to kowa ya budo doka